بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته الى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمه الله اما makon da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 64 a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa wato fadin Allah ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما wato inda ubangiji ke cewa ba mu taɓa turo wani manzo ba sai domin a yi maka da'a da izinin Allah sannan kuma mutanen da suka zalunci kawunan su da a ce sun zo wurinka suka nemi gafaran ubangiji sannan kuma kai ma ka nema musu gafara sai da sun samu Allah ta'ala

Ubangiji ya ce kala ai ba su yi imani ba wannan kamar mayar da martani ne dangane da kan ayar da ta gabata a baya da Allah ya ce alam tara ila alladhina yasqumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudhillahum dalalan mutanen da suke riyawa cewa sun yi imani da annabi sun yi imani da abin da aka saukar kafin sa amma sai ga suna kai hukunci wurin ta'udu to sune Allah ke mayar da martani ce bala san san da su imani ba wa rabbika kina rantsuwa da ubangijinka ai uku kuma rabbik kana rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su zama masu imani ba imani na gari hatta yuhaqqimuka har sai sun za ka zama mai yin hukunci fi ma shajara bainahum dangane da abin da ya gudana na sabani a tsakanin amma matukar ba kai ne ka zama mai hukunci ba matukar ba kai ne ka zama alkali ba wani ka ne ya zama alkali bayan gaka idan kana da rai ko ga sunnar ka a yayin da ka bar duniya amma tare da haka aka sa wani zama alkali to mutane ba su imani ba za su zama masu imani ba hatta yi sai sun za ka zama kai ne mai yin hukunci kima ta gara hukunci hukuncin duk abin da ya gudana tsakanin su na tsakani tawa akan abin da ya shafi dukiyoyi ne akan abin da ya shafi kawuna ne akan abin da ya shafi gini ne akan abin da ya shafi haramci ko halarci ne annabi dai shine alƙalin al'umma gaba ɗaya in yana da rai a tasurinsa in kamar yanzu ne Allah ya karɓi rayuwarsa sunnarsa tana irin da waɗanda suke cewa Allah ya alƙawarin kare alƙur'ani bai alƙawarin kare hadisi ba a ina aka faɗa domin idan aka ce azzikiru ya shafi duk abin da aka saukarwa annabi na wahayi na alqur'ani ko kuma na hadisi dan yace laqad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani qur'ani da kwatan kwatan sa tare da shi me kwatan kwatan sa ka bada to sai ka ce Allah alƙawarin kare rabin amma rabin bai alƙawarin kare shi ba kuma hadisin annabi shine fassaran ayoyin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه bayanin da ke fitowa daga annabi wahayi ne mai zaman kansa to sai ka ce Allah ya alƙawarin kare gundarin bakin alƙur'ani amma bai alƙawarin kare fassara ba mai gundarin baki zai amfanar in ya zanto baya da fassara fassarar qur'ani kuma shine hadisin annabi dan haka Allah ya alƙawarin kare shari'ar musulunci ba abin da zai salwanta a cikin ta shari'ar musulunci ko shine alkitabu was sunnah alqur'ani da hadisi da haka kullun abu biyu ake cewa ku bi ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul ومن يطيع الله والرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا والله ورسوله احق ان يرضوه قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين كل ابي الله في امرك مدبي كنا دي القران ده حديثي to sai kace ya umarce mu da jin daya wanda ya mana alƙawarin karewa kuma ya umarce mu da jin daya wanda bai alƙawarin kare shi ba zai iya salwanta amma duk da haka yace mu bi ya za ubangiji ya wajen sama abin da ya san ba zai kare shi ba ya zai kuma sai ka bi shi dan haka ba gana ce mara tushe asalin wanda suka haifar da ita yan bid'a sun yi haka ne dan su samu damar rushe hadisin Allah idan suka rufe hadisin annabi sai a kyale mutane da daya ɗayan qur'anin da baya da fassara kowa sai fassara ta a san ransa yace haka ayar take amma in akwai hadisi ba wanda yake fassara shi a kan ransa yanzu in ba dan hadisin annabi ba duk ayoyin da suke umarni da yin sallah da sai mutane su bani Allah ta ayi sallah raka'a ɗaya sunan ta sallah raka'a biyar sunan ta sallah goma sunan ta sallah hudu shida sunan ta sallah ko dubu kai sunan ta ne to yaya zan menene abin da ya tabbatar mana sallan da ake umarni ne a zahar raka'a hudu ce la'asar hudu ce magariba ko ce me ya samu gane wannan hadisin manzon Allah da zaran mun rufe suke da guda sai kowa ya sallah da gida ma mai yadda sai yi ne biye yayi ne biye da limani idan ya za a ce yi sallah ko amma yanzu mutum ya isa zuwa a ya raka a biyu da rabi ko ya biyar mu ce kuma ya azan nemi me wata wani kotu za mu kai shi mu hukuntar da shi hadisin annabi da haka lalle hadisin ma karare ne kamar da qur'ani ta karare la yu'minuna hatta yuhaqqibuka har sai sun sa ta zama kai ne mai yin hukunci fi ma shajara bainahum dangane da abin da ya gudana sun sabani a tsakanin sun mala ya ji يجدوا an أنفسهم sannan ya zanto ba su samu ba a cikin zukatansu harajan wani kunci min ma kabaita dangane da abin da kai hukunci idan muka yi jayayya ni da kai na nace kaza haram ne kace kai halal ne sai a ce to me zai raba mana abin nan sai mu ce mu je Qur'ani mu ji hadisi muna zuwa hadisi sai aka samu ni ne mai gaskiya to sai ka karɓi wannan abin da ya bayyana ba tare da ta ji kaikayi a zuciyarka ba ko a samu kai ne mai gaskiya to sai in karɓi wannan abin ba tare da na ji kaikayi a cikin zuciyarka ba wannan sharadin kenan in har na karɓa amma ya zanto ina jin kaikayi a zuciyarka dan mai gaskiya ta zuwa bangaren ka ko ka karɓa amma kana kaikayi a zuciyarka dan mai gaskiya ta zuwa bangaren har yanzu ka zama imani ثم لا يجدوا في انفسهم عرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كما تميك ويا ayyan kadu li hukumika su jayu zuwa ga hukuncin da ka zartar ba wata wata ba kwane kwane ba tawili ba da baya shine wai sallimu su mika wuya tasliman iyakatun mika wuya min ghairi mu'aradatin ba tare da sun kawo wani ra'ayi dan su ture suna annabi da shi ba ayyan kadu li hukmikum qiyadan la ta fihi bi zahirihim wa batinihim mika wuya ga hukuncin ka irin mika wuyan da babu wani da waye da kamar wanka cikin sa mika wuya ne gaba daya an gane ku ka wuya na gaba daya a zahirin su da batinin su wannan shine abin da aka karkanta Imam Bukhari ya kawo hadisin da yake taimakawa wajen fahimtar wannan aya a cikin kitabut tafsiri yace babun fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم ساق حديثا فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه قال an karɓo daga urwa ibnu zubair Zubairu kuma ibn al-awwam kun san urwa dan gidan asma'u ne asma'u kuma yayar aisha dukkan su biyu ƴaƴan sayyidina abubakar siddiq urwa yake cewa khasama zubairu rajulan min al-ansari zubair ibn al-awwam mahaifinsa kenan yayi jayayya yayi husuma fi da wani mutum cikin mutanen madina fi sharijin min al-harrati dangane da wata magudanar ruwa da take tahowa daga harra abinda ake kira da harra a gabacin garin madina akwai wani yanki inda wani kululubai da waɗansu duwatsu suke baki kenan za ka gansu akwai kafin ka je garin madina in ka shiga ta yamma akwai a gabacin garin madina na gabas gabacin ana kiran ka alharrar tarkiyya na yamma wanda yake kan hanyar maka yanzu ana kiransa alharrar garbiya. to wancan harra din ta gabas a lokacin akwai wata idaniyar ruwa da take fitowa daga can sai ta yi wajen garin Madina a nan kusa da wajen dutsen ugudu a nan gudun sahabbai suna da gonaki wanda suke noman rani da su to Zubair bin al-Awwam yana da gona yana makwabtaka da wani ɗaya cikin mutanen Madina sai ya zanto idan ruwa ya fito daga idanun ruwa sai ya fita gonan Zubair kafin mu je gonan dan uwan da ka'idan musulunci in ya zanto ruwa na tahowa ya biyo ta gona ta kafin gonarka ina da cikakken yanci na in dakatar da shi har sai na cikar da har sai na kayar da tuka ta sannan in saka masa hanya ya je an gane ko to sai suka yi jayayya shi wancan gonar tana baya ta zubairu tana gaba ruwa sai ya fara je ta gonar zubairu kafin ya je gonar wancan an gane ko sai suka yi jayayya kan wannan fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce da su ittiya zubairu thumma arsil al-ma'a ila jari kare ruwa ka tayar da shukar ka ya kai zubairu idan ka dan tayar da ita daidai yadda shuka ta jika kada ka ce sai ka tara ruwa sun ma'arsil ma'a sannan ka ruwa ya tafi ila jarika ya zuwa ga makocinka shi ma ya samu abin da zai jika shukarsa fa qala al ansari sai wannan mutumin madina yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah an ka nabna ammati yanzu kai wannan hukuncin dan ya zanto dan gidan babbarka shi yasa kace ya fara tayarwa dan me zaka ce fara jarwa ya saki ruwan mu da rabi ya zo wuri na rabi ya je wajen amma dan me zai kare shi har sai ya tayar sannan ne in samu yanzu nan dan bakfarka ko kuma dan dan gogon gare shi yasa kai yake masa wannan hukuncin wanda abinda annabi yayi sulhu ne da aka yi rigima sai ya sulhu haƙƙin na zubairu ne kamata ya tare ruwan sai ya cika gonarsa sannan ya baiwa wata amma sai yake ba sai ka gonar gonarka ba dan ka yarda gonarka kadan sannan ka kan masa shi ba ya samu kaga wannan sulhu ne zubairu hakuri da wani bangare na haƙƙinsa amma tare da haka sai wannan mutum ya faɗa annabi wannan bakar magana fatalawwana wajhuhu fuskar annabi sai ta canja nan take sun qala sannan sai annabi zai sake wani sabon hukuncin daban yace iskiya zubairu shayar da lambun ya kai zubairu thumma hadisul ma'a sannan ka kare ruwan ka hana shi tafiya hatta yarja ila al-gadari har ya kai daidai ganuwar gonarka har ya kai daidai tudun da kai na iyakar gona shine har yadda in ka tsaya ruwa ya taru a gonarka ya kai ma'alwallanta shine haƙƙinka idan ya zama sun ma'ar filin ba sai annabi ya tuka wa zubair haƙƙinsa daidai fi sarihil hukmi a cikin hukunci na zahiri hina afazahu hina afazahu al-ansari yayin da wannan mutumin Madina ya bakanta masa rai wa kana ashara alaihi ma bi amrin lahu ma fihi sa'a bayan ko da hukuncin farko yayi sulhu ne ya saka masa al'amarin da kowa ya dan samu yalwa a ciki daga gonarka kar ka tura zuwa ka kan masa kima da ka ya yaki sai ka taka daidai dama shine hakkinka yanzu da an ce ka yaka wani bangare na ka yanzu da hakkin ka gaba da tunda ya ce wancan hukuncin da ake ba daidai bane ina fata an fahimta قال الزبير زبير بن الأوام فما أحسب هذه الآيات بانا tsammanin waɗannan ayoyi illa nazarar zalika fa sun sauka ne dan wannan hukunci fala wa rabbika la yu'minuna ma'ana kamar ana cewa wannan mutumin Madina ba za ka zo mai imani ba sai ka da wannan hukuncin na annabi duka biyan ko na farkon da kake yanzu dole sai ka da nabi kuma ka ji ba kai a zuciyarka ka ji babu tunanin ƙara faɗa annabi bakar magana sannan in ka yaka ne ka zama mai imani in ba ka zo ne ka zo mai imani yanzu dan Allah wannan hadisin ya ƙara fito da ma'anar wannan ayan koyo bai da ba to ya za ka fahimci Qur'ani ba tare da hadisi ne kai ba ya za ka fahimci duk mai tafsirin da zai tafsiri dole sai ya damu da hadisan annabi in ba haka ba zai takwaka a cikin tafsirinsa bai san inda zai ba ya fassara aya yadda ta masa zaki a rai ba tare da ya kiyaye menene sanadiyar saukata menene abin da ke alaka da ita bana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan aya duk da hukuncin ya sauka dangane da Zubair da abokin sa amma hukuncin ya zama wajibi yin aiki da shi akan kowane daya cikin ɗaiɗaikun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama maza da mata sai aya ta gaba ولو أنا كتبنا عليهم أن أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليلا madaukaki ce walau anna katabna alaihim da a ce zamu majauta wa mutane mu tilasta musu cewa an nikatalu anfusakum ku kace kawunan ku a wakhruju min diyarikum ko ku fita daga cikin gidajen ku kama katabna ala bani isra'ila kamar yadda muka wajabta haka akan bani isra'ilawa na lokacin annabi Musa da suka yi sako sai Allah madaukakin sarki ce wa zalikum lakum inda bariyakum alaikum ce babban abin da zai nuna tubansu su su kace kawunan su da kansu Allah ce da za mu wajabtawa wannan al'umma irin wancan abin da muka wajabtawa waɗansu da za mu wajabtawa al'umma yin hijira mu ce ku fita ku bar garin ku ba tare da wani sababi ba komai yanci na nan ya tafi ya koma na da zai dawo nan ko na nan ya tafi kamaru na kamaru ya dawo nan da a ce za mu wajabta muku cewa ku fita daga cikin gidajen ku ma fa'aluhu wallahi da mutane ba su aikata hakan ba illa kalilun minhum sai kadan daga cikin su za su yi amma saboda Allah na saboda jin kai bai daura mana abin da ya san ba za mu iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai yake umartan mu da dangogin ababan da ya san za mu iya wannan kamar ana tuna mana biyayya ga Allah da biyayya da Annabi da aka ce mu yi a can baya duk cikin abin da an san za mu iya yi abin da aka san ba mu iya ba a wajen ta mana kisan kai da aka ce da a ce duk wanda ya laifi a ce hukuncin da ne ka fi kanka da da yawa duk cikin mutum goma da wuya ka samu ɗaya yayi haka a matsayin tuba amma da aka ce da kai laifi kai tuba ila Allah tawbatan nasuha kai istighfari yanzu ai ba zai yi istighfari ba ko bai an gane ku da ake an mutunta musu wancan ma fa aluhu illa qalilun minhum da ba su iya wannan abun ba illa qalilun sai kadan kawai daga cikin su jar rafi za ka rufa akan qalilun alal badali ya zanto badali ne na wawul jama'a a cikin fa aluhu wan nasbi a wata qira'a illa qalilan minhum alal istithna'i ya zanto istithna'i ne yasa kai na sabatin kamar yadda yake cikin qira'an Abdullah ibn Amr al-Shami Allah ce walau annahum qalu ma yu'azuna da a ce al'ummar musulmai za su aikata abinda ake musu wa'azi da shi min ta'atir rasuli na yi wa manzon Allah da'a la kana khairan lahum to da wannan ya zama shine mafi alheri gare su wa ashadda tasbita da shine abin da zai fi tabbatar da su akan tafarki bane ma'ana da aka ce mu ba annabi da a za mu yi wa annaba da'a to wannan shine mafi daɗi a rayuwar mu a duniyar amma annabi sai ta wahala a duniya sannan kuma a lahira kuma wahala tana jiran mutane biyayya ga annabi yake wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma matukar ba za a yi wa annabi biyayya ba to an shiga uku Allah ya tsare sai kin mhm. wa idan in ko da a ce sun yi da'a ga annabi din nan ai lauka batu da sun tabbata wajen yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'atainahum da mun ba su min daga gare mu ajran azima wani lada mai girman gaske huwal janna shine gidan aljanna wala hadainahum kuma da mun shiryar da su siratan mustaqima tafarki wanda yake mai kakke madaidaici wannan duk ana nuna mana bin sunnar annabi shine zai lamunce maka samun lada a wajen Allah bin sunnar annabi shine zai lamunce maka wanzuwa akan tafarki madaidaici da zaran ka kyale sunnar annabi shikenan halaka ta zo kamar da abin da Mubarak ce walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum matakar kuka kuskure kuka kyale sunnar annabi to kun bada cikin ramin halaka ke shi yasa karshen abin da annabi yawa mutane wasiya kenan a lokacin da yayi hajin bankwana yake cewa mutane la taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu min ba'di abada kitaballahi wa sunnati na bar muku abin da matakar kun yi da shi ba za ku fata bayanan har abada shine littafin Allah shine kuma sunnata wannan su ke lamun ce mutum zama a tafarki madadi ma'ana da mun kire da su ta barki madaidaici wa huwa shari'atul islam shine shari'ar musulunci allazi yu'addi ila iqamatil adli wanda wannan ne ke bayuwa zuwa ga wanzar da adalci wa salami da zaman lafiya wato hada fi dunya wannan a rayuwar duniya kenan wa amma fil akhirah amma a lahira fa jazaohu kama qala sakamakon shine kamar yadda Allah faɗa a ayat da za ta zo gaba ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم

الله عليما ومن يطع الله والرسول تكون بيداء الله كما يدعو من الله صلى الله عليه وسلم فيما امر به cikin abin da Allah ko manzon suka yi umarni da shi menene sakamakon kanka fa ulaika ma to lallai irin waɗannan suna cikin waɗanda Allah ya yi ni'ima min annabiyina na annabawa wa siddiqin da kuma siddiqai ai afadilu ashabil anbiya abinda ake nufi da siddiquna mafi fita cikin sahabban annabawa limubalagatihim fi sidq wa tasdiq saboda zurfafawan su wajen gaskata annabi da wato wajen ba wajen bayar da gaskiya da kuma gaskata duk abinda annabi ya zo da shi a cikin wannan al'umma sai zana bakar shine shugaban siddiquna da shi da yarsa aisha siddiqa bint siddiq saboda haka duk mai saurin gaskata annabi cikin duk abin da annabi ya faɗa ko ka gane sa ko ba gane sa ba so kake tabbata annabin ne ya faɗa kawai sai ka yi dare a siddiquna ne ba wanda yana annabi ce abu kaza ba sai su duba su ga shin abin zai jawo musu maslaha ko zai jawo musu matsala shin abin zai jawo matsala sai kai wannan ba haka bane ban yarda da wannan hadisi sai wani ya raba hadisai gida biyu sai duk hadisin da ya dace da kaza na yarda da kaza kuma ban yarda da shi أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا كوني يجاهد الحديث جاهد اللي يفعل كما قوتنسا يفعل كان ندامنسا يفعل كان أبن تنسا وأن تند يجي تريد وأن النبي يفعل صدق رسول الله آمن النبي رضينا بالإسلام دينا وبال وبالله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا أما إذا الحديث يفعل كنسا وكما أنا لجمالي da wannan hadisin ba haka yake ba ni ban yadda ba da wannan hadisin saboda kan kai fado amma in ya fada kuma gutun zai da wannan to duk wanda zai ka ta fato minun bi ba'd kitabi wa taduruna bi ba'd fa ma jazaa'u man yafalu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashaddi al-'adab saboda haka sharadin yi wa annabi mubaya'a da yin biyayya gare shi annabi ya sharɗanta wa sahabbai kamar yadda muka karanta a hadisan baya sukan ce baya ana رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر mun yadda za mu yi wa annabi za mu ji duk da ya biyar mana muna da karsashi ko ba mu da karsashi abin ya yi mana daɗi ko bai mana daɗi ba yana da sauƙin aikatawa ko yana da wahalan aikatawa in dai annabi ya faɗa mun ji kuma za mu yi biyayya kenan amma in kace hadisi yayi dafi ya yayi tsauri kuma ka je su guda to me kai kenan saboda haka masu saurin gaskatawa su ake kira as-siddiquna Allah ce duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzansa to yana cikin waɗanda Allah ya ni'ima minan annabiyina na daga annabawa siddiqina da siddiqai wal shuhada'i da kuma shahidai ay al-qatla fi sabilillah irin waɗanda suka mutu a wajen yaki in ma ya kasance mutum ya mutu a filin yakin in ma ya kasance a'a ya ji rauni mai tsanani aka zo gida sannan ya mutu duk da ya samu ladan shahada raunin da ya zanto sanadiyar mutuwarka yana zama cikin abin da zai tabbatar maka shahada matukar raunin yi shi a wajen yaki ko da dabbar ka ce ta kado ka gaba da a wajen yaki ba abokin gaba ya kace ka ba yi shahada ko da kai ne ka harba makamin ka, sai kai kuskure ya dawo ya kace ka kai shahada ka kace kan garin ka ko dan uwanka ya je harbin kafiri sai ya kuskure ya same ka kai shahada ba wai sai in buri sai kace ka ba sharadin ka mutu a wajen yaki ko a sanadiyar yaki na dauka kalmar Allah magana ta kai to wannan yana cikin shahidai yani alqatla fi sabilillah irin wanda suka mutu a filin yaki salihin kuma tare da salihan bayi ai ghairu man zukira shine duk wani bawan Allah na gari wanda baya cikin azuzuwan farko baya cikin al'ambiya baya cikin as-siddiqun baya cikin ash-shuhada to kowane mutum na ya zama as-salih ya zama abdul salih mace ne shi ko namiji an gane ku wa asna ulaika rafika ya kyautata ulaika ga waɗancan mutane rafikan irin wannan tarayya da Allah ya ce za su yi aljanna da aka ce za su yi wannan tarayya ba wa ana nufin matsayin su kai ba su duka yan aljanna ne sai dai wani na wannan bainan wani na wannan bainan wani na wannan bainan ba sharadi bane zanto su daya ko matsayin su daya a cikin aljanna a ya iya zama matsayin kowa da ba amma dukkan su dai sun yi tarayya cewa su yan aljanna ne shine hasuna ulaika rafiqa ay rufaqa fil janna ma dalla wannan abu ya kyauta su zanto abokanan zama cikin aljanna bi an yastamti fiha sai da kowanne zai hole a cikin aljanna bi ru'yatihim ta hanyar ganin waɗannan bayi na gari idan yana son ganin su akwai inda za su rinka haduwa wa ziyaratihim da ziyartar su wal huduri ma'ahum tare da halarta tare da su in za a je wurin Allah wa in kana makarruhum fi darajatil aliya duk da su annabawa da waɗanda suka biyo bayan su matsayin su yana da can wato wajen darajoji na sama bin nisbati ila ghairihim in an kwatanta da wanda zai zo bayan to wannan aya ita ce take fassara ayar nan ta cikin suratul fatiha da muke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah ka yadda mu tafarkin madadaci tafarkin waɗanda kai musu ni'ima su wani ne waɗanda Allah ya ni'ima su ne waɗannan wa man yuti Allah wa rasulahu akwai hadisi cikin sahih bukhari wanda ke ƙara bayani dangane da wannan aya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya Aisha Imam Bukhari yace babun fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ثم قال حدثنا محمد محمد محمد عبد الله بن هوشم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت حديث دقائق الله يقال متى يتاكد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زن الله سنة من ثبت جريج هنا سوى ما من نبي يمرض باب وانا النبي تزيرك اللافيه irin rashin lafiyar ajali illa khuyyira bainar duniya wal akhirah ba sai sai an ba shi zabi tsakanin duniya da lahira a ce yaya a ka ko kuma a maka duk annabin da ya cuta sai mala'ika ya zo ya masa wannan tambayar yaya a karɓi ranka ko kuma a ƙara maka wanne kake so a yi wa kana fi takwahu alladhi qubida fihi annabi ya kasance a cikin cutar da aka karɓi ransa cikin ta akhazathu buhhatun shadida sai wani irin wato murya wanda take mai kauri ta rinka zuwa a karshen rayuwarsa irin muryar nan ne ta mara lafiya da za ta rinka da ta yi kauri kamar ana take lokacin da wannan murya ta zo irin mai kaurin nan wanda yana magana da kyar fa sami'tuhu yaqul sai na ji shi yana cewa مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ai ta kace sai naji annabi yana maimaita wannan kalmar sai fa alimtu annahu khaira sai na gane lalle zabi aka bashi kuma ya a ba ka zabi ka sai ka zabi ka tafi su wani ma suna da tabbas a kan gudu yanzu ko mutane ba wanda zai ta dai gaskiya a baki zaɓi ce ya sai mutu ya samu tabbas da lokacin samun tabbas ko ya wuce shi ne lokacin zuwa wahayi ba a samun tabbas sai ta zuwa wahayi ko wani wanda ya baka tabbas yanzu to ya yayi maka ya ce kiya ki kai dan aljanna ne ko ce shi dan aljanna ne ko ce babansa dan aljanna ne ya yi wa Allah ya yi wa manzon domin ta hanyar da ake gane cewa wane a taken ki dan aljanna ne shine ta hanyar wahayi wahayi ko ya yanke tunda annabi bar duniya sai in ka ga mutum yana aiki na gari sai ka ce wani kan muna kyautata masa zaton dan aljanna ne amma ka ce dari bisa dari dan aljanna ne wannan ba mazhabin ahlus sunna bane mazhabin yan bid'a ne su ahlus sunna Allah yake da su wala taqafu wa laysa laka bihi ilmun to menene ilmin da ake nufi ba shine wahayi ba yanzu wani ilimi kake da shi da kalamin cewa cewa wani dan aljanna ne baban ka dan aljanna ne ko sai ka dan aljanna ne wane ne faɗa maka wani wahayi wata aya wani hadisi kana nawa yau annabi ya bar duniya kuma tun ya bar duniya alakar sama da kasa ta yanki ma'ana mala'ika ne na zuwa ya kawo wani sako na wa'azi tun annabi ya bar duniya ballan sana wani sai an saukar da wata sabuwar aya cewa wani dan aljanna ne kowa ya sai dai in yana aikin girki ka ganta masa to amma baka da dama ka yi sahabbai sun yabo wani bawan Allah suka ce kai ma dalla da wani irin yadda yake jihadi irin yadda yake kaza sai da sallallahu ya ce dan wutan kuma shi Allah ya zaka ce dan mutum ne ce dan mutum kike na sai aka sake fita wajen wani yaki da aka sake fita wajen wani yaki sai ko sa wani bawan Allah tun da ga annabi ya wannan yana ganin wannan mutum ana yaki shi ko yana kiyota ka a wannan yakin ba ya nuna jarinta ya kaje kafirai ya shiga dama ya shiga hagu can shi kuma sai aka kawo masa hari sai aka tare shi da kobi ko aka soke shi da mai sai ya ji ciwo sai ya koma gefe guda wannan bawan Allah yana jin sai yana cewa a ah, shi kuma da gashi zai shahada da ya tsaya wannan tukan korafin da aka masa da ya tafi amma ina sai ɗauko makami sai gulma a kasar kansa ya karasa kansa sai wannan ba Allah ce sadaka rasulullahi lalle annabi yayi da yanzu nan ba dan ya ga wannan tabbacin ba sai yi mamaki ya mutum kamar wannan a ce ya a ce kaza Ka kaga inda akwai wanda za a yanke aljanna da safe sun yanke wannan yaro jariri ba ya mutu Aisha tun tana faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku ba da usfurin min akafirul janna ce ya dace kamar tsuntsu ne cikin tsuntsayen aljanna bai ta kai taji ba sai annabi ce wa faɗa miki annabi ya dace da ita da zai ne magana a kawai da tafi fadi yanke wanda zai da ta ta ina da san dan aljanna ne Allah ba zai ce komai ba ina kyautu da to ina tsammani ina sanyawa wani rai wannan ba wanda zai maka musu dan kana da ayoyi da hadisi kan wannan amma take yake ba ka da wannan tabbacin saboda haka koda yahudu da suka ce su yan aljanna ne suka ce lan ta masana nar illa ayyamun ma'duda sai Allah ke cewa ka faɗa musu in kanat lakum ad-darul akhiratu khalisatan inda Allah min dunan ya Allah ku darla ta inda Allah khalisatan min dunan nasi ne wannan wal mota sai kun tun sadi to wanda shi dan aljanna ne kuma ya gore su mutuwa amma sun fi kowa san duniya kuma sun ce suna yan aljanna ai wahala kake ta nan gurin wahala ce rayuwar duniya amma da Allah ce walai ya wa abadan saboda amma ka tana da ajin sun sun tsere da suka yi da ko suka fi kowa tsanan mutuwa wanda suke da wannan tabbacin su ne annabawa aisha ta ce fa alimtu annahu khayyara sai na gane lalle an baiwa annabi zatu to shi ne ma'anar wannan da ya karshe Allah ce zalikal fadlu min Allah wannan falala ce daga wajen Allah ya tara mutane a cikin gidan aljanna a sakamakon da yi su gare shi a sakamakon da yi ga manzon Allah wa kafa billahi alima kuma Allah ya isa a matsayin mai ilimi wanda ya san halin da bayan suke ciki kuma ya san wani sakamako ya dace na da musu imam al-qurtubi yace ana kafa hujja da wannan aya dangane da halifancin Abu Bakar Siddiq wa man yuti Allah wa rasula fa ulai kama allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin ajujuwa nawa aka zana mutane hudu annabiyyu as-siddiqun ash-shuhada as-salihun su waye ajin farko annabiyina sannan sai wa as-siddiquna wanda abubakar minhum bal huwa sayyidu siddiqina a ce idan annabawa sai kauce wa ya kamata ya zo bayan sai alibace su as-siddiqun imam al-qurtubi istidlali sai sai muhaddis yake wannan kamar wani nassi ne da yake faɗakar da mu cewa Abu Bakar yakan kanta zama shugaba li annahu min as-siddiqin wallahu ta'ala zakara al-anbiya fa zakara ba'dahu mubasharatan as-siddiqin bidun faslin bainahum ina fata an fahimta to sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا malam yace walamma kanat suratu yayin da wannan sura wa mawdu'uha ar-ra'isi tare da babban abin da suke karantarwa ya zanto huwa iqamatul adli shine tsawon wanzar da adalci a tsakanin mutane an gane ko wal ittifaq baina afrad al umma tare da daidai ta tsakanin al umma ta fuskar haƙƙin kowa a ba shi haƙƙin sa da ya dace da shi fa huwa la yumkin illa fi amnin wa salamin sai da adalci ko baya yiwa sai akwai zaman lafiya a tsakanin mutane fa huwa la yunalu illa bi istidad harbin zaman lafiya kuwa ba shi yiwa al'ummar musulmi ta samu kanta cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya sai in ta yi tanadi na yaki wa silahin da kayan fada wa himayati hadal ittifaqi tare da tsare wannan adalcin dan kar waɗansu su wanzar da zalunci saboda haka sai Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ku zo izraku ku riki kiran ku min aduwikum ku kiyaye abokanan adawar ku idan zo min ku kiyaye su ku nemi kariya ta musamman minhu daga abokin adawa wa tayakkazu lahu kuma ku zanto a farke wayayyu kun san irin kulle-kulle da sun da abokanan adawa suke kulla muku dan ku san yadda za ku fita daga jannu shine ma'anan ku zo hijira fanfiru subatin kuma ku fita yaki kubatin a rarrabe an gane ko a winfiru jami'a ko ku fita yaki gaba ɗayan ku ma'ana idan yaki dabaran yaki ta hukuntar da ku fita a rarrabe ɗari su yi nan ko ɗari su tsaya nan ko dubu su yi nan ko ɗari biyar su tsaya nan to in dabaran yaki ta zartar da haka to ku yi haka in wannan hanyar filasta ku nasara a firu jami'a ko ku fita gaba ɗaya ma'ana in dabaran yaki ta hukuntar ta zartar da sai kun taru guda ku duka to ku taru gaba ɗaya ma'ana ne ta kowane hanya kar ku tsare yadda jihadi ko da waɗansu za su fita don zauna a gida ko da ya kama ku duka ku fita ba tare da kun tsaya a gida ba ta kowace hanya sai kun fita jihadi domin jihadi ne zai tabbatar da zaman lafiyar me da zai tabbatar da shi zai sa ku samu yanci shi zai sa ba za a rinke muku kallon hadarin kaji ba amma mutukar kun karyar da jihadi to kasance nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cikin hadisi ke ba al'ummar da za ta so zartar da jihadi fa sai Allah ya tabbatar ma da wannan al'ummar kaskanci kaskanci saman kaskanci ku ga cewa kuna da yawa amma ba ku da tasiri kalmar ku ba ita ce ake bi ba sai kalmar abokin adawa shawaran ku ba ita ake nema ba dan saboda gudanar da harkokin kasa sai shawaran abokin adawa ku ba a jin tsoron a taka muku ko a zubar muku amma abokin adawa ku ana jin tsoron a taka masa ko a zubar masa to wannan yana faruwa ne yayin da ya kasance musulmi sun tarayyar da musulunci yayin da ya kasance musulmai sun kunyatar da musulunci duk wani mai son wani addini na bata alfahari yake a danganta shi zuwa ga addininsa amma kai kana jin kunyar a danganta shi zuwa ga addininka ba ka san a ce maka ustazu kai ne ma in ka ga waɗanda suke rike da addini suka ce wannan ai ustazai ne namiji a ce masa ustazu in mata ne kuma a ce masa ai ai waɗannan sisters sista ce wasu ai ta zama sista wani kuma ai ya zama ustazu in da na ce mutum ya zama ustazu ya ce dole sai an yi gaskiya ko da kake da cikin goma yake a gaske da shi ma yana ratsewa a cikin wai da ya zama ustaz saboda haka yan uwan su ne za su fara jifan shi da mummunan kalma har har na su ji su samu mafaka in ka gama ta wuce an kwashe da dariya to wai ta yi hijabi kenan ko ta sa kajin kaya ta rike fuskar ta ne ne su ka kwashe da dariya ita yanzu a karnin kwamfuta ita tana tunani irin na karni na can karni da uku bayan kai ya waye yanzu ne nesa ta zo kusa dan menene zaka fito da wannan in namiji ka gaskiya haka da jama'a za su je dan siyasa ne dan wani in ka dawo ne ya zama ustazu dan kasuwa ne haka ne ma'aikaci ne dan makaranta ne haka ne to kaga wannan musulmai ne da kansu suke bayar da hanya a rena musulunci duk wani wanda yake cikin gwamnati wanda yake arne ji yake wakiltar al'ummar da yake wakiltar addinin ke yake karkataccen addini ba amma yi ko yana wakiltar kansa kadai baya wakiltar ko da masallacin kansu salawat na unguwarsu ballantana ya kirki masallacin juma'a ballantana ya kirki al'ummar ta ko jihar ta baya jin wannan a sa to Allah ya ce ku zo hijirakum ku kiyaye kanku daga abokanan adawa famfiru su batin ku tashi ku fita tawaga tawaga wato kashi kashi a rujin ya? ko ku fita gaba ta wajen ciyar da addinin musulunci gaba ma'ana ku tuttura wakilan ku ko ina wanda za su kafa musulunci ko ku fita gaba ɗayan ku dan ku kafa wato musulunci sai Allah ya وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا wa inna minkum lallai a cikin ku ko mun ne da man la akwai waɗanda suke yin jinkiri aina la yata'akkaranna an al-qitali akwai wanda yake ja baya in an ce a zo a tafi jihadi ka Abdullahi bin al-Munafiq kamar Abdullahi bin bin Salul al-Munafiq wa fi da sauran yan uwansa abokanansa waja'alahu minhum waja'alahu minhum min haythu adh-dhahir Allah ya a cikin wani a cikin musulmai ta fuskar zahiri amma ba haka ba shi ba musulmi bane ba amma tun da ya lafazanta kalmar shahada a zahiri su kafare in sun tashi lissafin mummune za su kirga ne hadda Abdullahi bin Ubay bin Salul to dan wannan shi yasa Allah ya ce lalle a cikin ku in ba haka ba ai baya cikin mummune tunda shi ba mummune bane ba na gari akwai wanda yake yin jinkiri idan an ce a zo a tafiya ki an gane shi shine da man mallai fasi anna sai ce ne fa yana sabar ku musibatan ko idan da wata musiba za ta same ku kala sai ka je yana cewa kada an amallahu alayya ai lalle ubangiji yayi ni'ima yayi gata gare ni iz lam akun ma'ahum yayin da ban kasance ba tare da su shahidan a halarce wajen wannan yaki idan an ci nasara akan ku sai rinka cewa Allah ya kiyaye ni kaga ni da ma ban fita ba nayi zamana yayi jinkiri sai rinka alfahari Allah ya yi mun ni'ima Allah ya sa na ku ni ban fita ba da to sai kuma ولئن أرادكم فضل من الله ليقولن Saka hankali sa a ƙungiyar mawaka. Bayyan min Allah? Amma idan wata kwalala ta sami ku daga wurin Allah, ka faɗ kamar sun nasara wa ganima da kuma samun ganima. Layaqulan na teku yana faɗa na yana mai yin nadama. yana cewa ka lam ta kun baina kuma baina hu kun wato ku jena na faɗin magana kamar da ma san babu wata soyayya ko kauna ko sanayya da taba kasancewa tsakanin ku da shi sai ku jena cewa mai ya laita ne tuma ma'ahum ya kai na ina ma a ce na kasance tare da su fa za fawzan azima ni ma ya kasance na rabauta da lada ko da nasara wanda take mai girma ko da rabo wanda yake mai girma hafizan hazzan wafiran in zanto mai karfan rabo mai tsoka min al-ganimati na ganima wato idan kun ci nasara sai rinka cewa kai ina ma da ni aka fita ka gani ma da an fita da ni wajen rabon gani ma sai a raba ni amma tunda ina zaman gida wa zai raba gani ma da ni tunda ka'idar rabon gani ma sai waɗanda suka je yaki sai kuma sauran wanda ake ba daga cikin kuma irin waɗanda ko da su yaki ba amma da ka'ida wanda ya je yaki shi ake baiwa gani ma mutumin da yake a kasa sai a bashi rabo daya mutumin da yake da doki sai a bashi kashi uku kashi daya na shi kashi biyu na sa saboda harawar doki saboda shi taure doki dan jihadi shi kai lada ne tun kafin a tafi jihadi dan Allah ta waye tulahum lahum min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi wallahi wa adu wa akharina min dunihim la ta'lamuna in dai an taure dawaki ba dan hawa ba a'a dan dai a je jihadi inda jihadi ya kama to duk harawar da doki ya lada kake samu ya sa yana wajen ganima sai a baka kashi uku kashi ɗaya naka kashi biyu na dokin ka in mutum ya ji a ba shi kashi ɗaya to idan bai je wajen yaki ba sai ka ya laita ne kuntu ma hum ina ma da ake na kasance tare da zuwa a fuza fawzan azima dan ya kasance ni ma na rabonta da labo mai girma ثم قال تعالى sannan Allah yake cewa in abta wa ta'akkara haula an qitali in ma waɗannan mutane masu jin tsoro sun ki ta yaki to ko mun ana umartan ku ku fita yaki da fadin Allah ta'ala a ayat da zata ta fa yuqatin fi sabilillahi alladhina al dunya bil wa an fi sabilillahi fa aw fa 'azima fal yuqatil fi sabilillah lalle su yi yaki dan daukaka kalmar Allah ayyul ila idinihi dan daukaka addinin sa su waye za su yi yakin allazina yashruna hayatad dunya da akhirah wanda suke sayar da rayuwar duniya a madadin lahira ma'ana sun yarda su kyale duniya su a ba su lahira al-mukhlisun al-baziluna anfusahum su ne masu ikhlasi irin wanda suke bayar da kawunan su fi falal akhirah wajen neman rayuwa ta lahira kamar yadda wani sahabi ya fito da dabino yana ci a hannunsa yace ya ma'aikin Allah wai menene abin da zai faru da haka na wajen wannan yake yace a aljanna ke kawai ba wani abu sai aljanna yana ganin ya cinye wannan dabinon na bakin sa ba da lokaci ne sai jefar da dabinon kawai ya kusa cikin abokan adawa yayi shahada to sune allazina yusruna alhayata dunya bil akhirah sun yi gasi asaran duniya matukar zan samu sakamakon lahira Allah ce wa man yuqatil fi sabilillah dukkan wanda ya yaki fi sabilillah dan daukar kalmar Allah dan jiyar da addinin musulunci gaba fa yuqtal sai ya kasance an kashe shi ay yustashhad ma'ana yayi shahada aw ya galib ko kuma ya kasance ya ci nasara ay yazir ba duhi ya samu dacewa da nasara akan abokin adawarsa fa sawfa nutihi ajran azima to lalle za mu ba shi lada wanda yake mai girman gaske ay sauban jazilan za mu ba shi sakamako mai gwafin gaske mai kaurin gaske a cikin wannan aya akwai abu guda biyu farko nuna ɗaya daga cikin manufofin yaki ɗaya daga cikin manufofin yaki shine ana yi dan mai dan dauka kalmar Allah wa man yuqatil fi sabilillah sai za aka tambaye annabi mutum ne yake yin yaki dan kare kabila wani yake yin yaki dan riya wani yake yin yaki dan ace shi jarumi ne ya gudun jarin takarsa wani yake yin yaki dan samun ganima ayyu zalika fi sabilillah wane ne wanda yayi dan Allah duk wadannan ko ba wanda yayi dan Allah sai annabi yake man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi yaki dan addini ya ɗaukaka dan tutar musulunci ta ci gaba to wannan shi yayi dan Allah amma wanda yayi dan ganima wanda yayi dan wata manufa daban wannan ba dan Allah ya ba ita ganima riba ce shi yasa ake karanta annaflu wanda annaflu bi ma'ana az-ziyada ana nufin dadi yasalunaka anil anfal abin da yasa aka ce mata dadi dan ita ba ita ce manufar fitarka daga gida ba manufar fitarka daga gida addinin musulunci ya ci gaba to kuma sai ya ci gaba kuma sai aka baka wani abu to ka gano me dadi akan manufarka shi yasa ake kiran ganima annazila ko annafulu jam'in sa al-anfal qul al lillahi war rasul an gane ko saboda haka wanda ya fita dan yaki dan kalmar Allah ta shiga fa to wannan wanda ya fita dan Allah ɗaya daga cikin manyan manufofi kenan da wanda ya ci nasara akan abokin adawa ya dawo gida ya samu ganima da wanda aka kashe shi a wajen yaki wa ya fi lada da saboda suka ce Allah ya daidaita su wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaghlib sayjami fa sawfa nutihi الضمير يعود إلى من؟ يعود إليهما جميعا إلى الأول والثاني يعود إلى كلمة من وأن كلمة من تصدق على الأول وتصدق على الثاني lalle za ka wani ya kuma falala Allah yake ce dukkan su ne da wanda aka kashe da wanda ya nasara fa sawfa nu'tihi ajran azima da za mu lada mai girma sai malamai suka ce wannan abin da aya take nuna wa ta daidai da su amma abin da ke nuna mai shahada ya fi falala waɗannan waɗansu hadisai ne daban ba sai dai ka fita wajen wannan ayar amma wannan ayar ta ce da ɗaya ne duk ɗaya ne wajen asalin samun lada duk ɗaya ne wajen niyya duk ɗaya ne wajen sakamako amma a cikin sakamakon da za a bayar ko kuma mai shahada yana sama da na wannan idan an shiga cikin aljanna sai kuma Allah ya ce وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله

wa ma lakum la tuqatiluna me yasa same ku me ke gare ku da ba za ku yi yaki ba fi sabilillahi wajen ɗaukaka kalmar Allah istifhamu tawbih wannan tambaya ce da ke da nuna zargi ga ragwaye matsorata la mani alakum min ai ba wani abin da ba wani abin da zai hana ku yaki me zai sa ba za yaki ba dan kalmar Allah wal min ta biyu me zai hana ku yaki wal mustadafina ai fi taqlis al mustadafina wajen samar da waɗanda aka raunanar da su cikin mummunai min rijali mazaje ne wanda sa'i da mata wal walidani da yara kanana allazina habasahum al kuffaru irin waɗanda kafirai suka rike su an hijira suka hana su hijira wa azawhum suka tutar da su ma'ana ya zama wajibi akan ku ku yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah sannan ya zama wajibi akan ku ku yi yaƙi ku rama wa ɗan uwanku zaluncin da kafirai suke musu idan ya zanto akwai mummunai kaɗan a tsakiyar da ba su da yawa to kaɗai ɗan kaɗan a cikin garin wanda sa da mata walwalan da yara kanana dan me yasa ba za ku yi yaki ba dan ku samu musu damar yin hijira zuwa wurin dan ku sama musu yanci dan ku kwato su daga kurkuku da aka tsare su daga tsangi da aka sa su a ciki wannan duk yana nuna manufar yaki kenan ko kaɗan daga cikin manufofin yaki an gane ko قال ابن عباس عبد الله بن عباس يفدا رضي الله عنهما يتي كنت انا وامي منهم ني da mahaifiyata mun kasance cikin almustadafin min ar zuwa wato madina kenan allazina yaquluna rabbana suke yin addu'a suna cewa rabbana ya ubangijin mu akhrijna min fitar da mu daga cikin wannan suka kasance bil kufri wato suka zalunci kawunan su ta hanyar kafirci wa ja'alna min waliya ya Allah ka mana wani mataimaki san musamman daga gare ka ya tawalla umurana wanda zai jibinci lamarin mu ma'ana ka arzuta mu da wanda zai zo taimake mu waja'alna min ladunka nasira kuma ka sa mana wani mai ba mu agaji wanda zaka turo ya zo ya fitar da mu daga kangin da muke wato sune mummunan da ba su samu damar yin hijira ba kafirai sun tsare su a makka kullun addu'a su kenan rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira annabi kuma idan yayi sallah a cikin alqanun yana yin kyakkyawar addu'a gare su yana cewa ya Allah ka samar da wani ya Allah ka samar da wani yana nassanta sunayen su kamar yadda yake cikin sahih bukhari kamar yadda kuma ayoyin da batan za su yi bayani inda zamu kawo hadisin da dace da wannan ina fata an fahimta shine waje Allah na min ladunka waliya waje Allah na ladunka nasira yamna'una minhum wanda zai samu daman tsayarar da mu daga cikin su kafare wa qad istajaba Allahu du'a'ahum Allah ya ansa addu'ar waɗancan bayina fa yassara li ba'dihim al-khuruja ya bai wadansu damar fita daga cikin makka wa baqiya ba'dhum wadansu kuma suka zauna a maka suka boye imanin su ila an futihat makka har ya zuwa lokacin da aka buɗe makka din wa walla sallallahu alaihi wa sallama ita ibn usayd annabi ya shugabantar da usayd wato ita ibn usai fa ansafa mazlumahum min zalimihim yasa wato ya sanya shi a makka kenan dan ya zanto kamar wani mai hukunci wanda duk wanda ya zalunta wani ya fato abin da aka zalunta daga wurin mai zalunci ya bai wanda aka zalunta kayansa shine ba an saba mazlumahum min zalimihim mara raqabal mu'minina sannan ayat da zo gaba Allah ya zabar da mummunai fil kitabi dangane da yaki fa kana sai الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الكتاب والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الذين آمنوا وأن سكي إيمان إذا الله يقاتلون في سبيل الله ذاك بسنا ياكي دان سبب الكير المسلم في جباء والذين كفروا أما وأن سكي كافر كما الله سوا يقاتلون في سبيل الطاغوت ذاك با سنا ياكي في سبيل الطاغوت كان تبتر ده حكم الطاغوت وتو إن ياكي تبتر ديمقراطية كان ناديه dole sai an tabbatar da demokarasi yuqatilu nabi sabila tagut wallahi duk wanda yake cikin ayarin tabbatar da demokarasi ka rantsa ko ka fara ba za ta kama ka ba yana cikin Allah bai ne yuqatilu nabi sabila tagut demokarasi hukuncin Allah ne qur'ani ne hadisi ne kishiyan qur'ani da hadisi demokarasi fada yake ma da qur'ani da hadisi dan hanyar tabbatar da hukunci ta fuskar demokarasi shine wanda suka fi yawa ciki Allah kuma yake waɗanda suka fi yawa jahilai ne ya ce wanda suka fi yawa ba su da imani walakin da kasar Allah la ya'lamun walakin da kasar Allah yu'minun wala kaza duk waɗanda suka fi yawa za ka samu su mala sakin to su kuma demokrasi shine wanda ya fi yawa shi ne kafa gwamnati idan indiya suka fi yawa to sai su kafa gwamnati yanzu a america babban abin da ya taimakawa bill clinton ya ci zaɓe a karo na biyu su waye yan luwaɗi kungiyar yan luwaɗi suka ce tun da gwamnatin bill clinton ta amince namiji ya auri namiji to za su jefa mata kuri'a kuma da haka duk lantin ya kada abokan adawa to wannan shine irin kan itacen da ake tsunkowa a karkashin bishiyar demokarasi shi ne kwai wanda demokarasi take yi ta kyankyashe shi wannan shine wannan sakamakon irin wanda aka ce sabuwa yanzu a america gaji na babban misalin demokarasi farkon wanda da ya fara musu wanda ya fara musu godiya shine kungiyar yan luwadi yayi godiya saboda sun jefa masa kuri'a yau to kuma sai ka zo ka ce kana yake tabbatar da demokrasi kana kana cikin wadanda suke fatin lafiya ta gaba sabo faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki majibinta labarin shaytan su ne duk wanda suke kokarin sai an tabbatar da hukuncin da ba na Allah ba a ban kasa ku yake su ta dukkan hanyar da kuka samu damar tabbatar da rikin nasara a bangaren ku tabbatar da rikin nasara a bangaren nasu an gane ko inna kayyid ash-shaytan kana da'ifa lalle kai ne dan lalle ma kirce dan kana ba'ifa ya kasance mai rauni ne ai wahiyan la yuqawimu kaidallah ke dan abu ne mai rauni ba zai iya fuskantar kaidin Allah ba ma'ana dabaran da ubangiji ke baiwa mummunai akan kafirai ke dan bai sani ta nasara akan wannan dabaran ta Allah da yake tabbatar wa mummunai ta wa idkhali kana fi qawlihi kana da'ifa shigar da lafazin kana a cikin faɗin Allah kana da'ifa ba ta'kid dhati kaidi shaytan saboda tabbatar da kalfa ma'anar cewa kaidin shaytan din nan yana da rauni kwarai da bai kai kofa ba to ina ganin saboda lokaci ya ja sai mu dakata anan abinda da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada kai wanda muka kuskure ko tun tuban harke Allah ya yafe wa Muhammad ala alihi wa farko saboda alakar ta da tafsir wani ba Allah yake son a yi masa bayanin ma'anar wannan ayar ko da na san na ta bayyana da ma'anar ta a su darussa daban a su lokuta fadin Allah ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawlu fa dammarnaha tadmira abinda ayar take cewa ubangiji ta'ala yake wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nufin hallakar da wata alkarya amarna mutrafiha sai mu umarci mutrafiha manigimtan cikinta almutraf mutraf ne mutumin da yake cikin ni'ima ni'imar kuɗi ko ni'imar sarauta ko ni'imar ilimi galibi waɗannan ana kiransu mutraf don saboda waɗansu masu ilimin suna yin amfani da ilimin wajen tabbatar da ni'imar kamar irin yadda mai kuɗi ke tabbatarwa kansa ni'imar ko mai sarauta sai mu umarci mani in ta cikin wannan al'umma wannan alkarya fa fasaqu fiha sai su ganci a cikin wannan alkarya fa haqqa alaiha alqawlu sai magana ta tabbata akan su magana ta cewa za a halakar da al'ummar ko alkaryar sai ta tabbata alaiha kan wannan alkarya fa dammarna ta dimira sai mu rushe wannan alkarya iya cikin rushewa kun fahimta da kyau idan muka yi nufin halakar da alkarya sai mu yi umarni sai mu umartuwa musra fiha mani in fasikan alkarya fa fasa ko fiha sai fi fasikanci a ciki cikin wannan alkarya fa haka alai alkaulu sai maganar azaba ta tabbata kan wannan alkarya fa ha sai mu rufe alkarya tare da duk wanda ke tarmira ya ta kai rushewa to me wannan aya take ne da dama mutane suka fahimci ayar ba da take ba sai kamar Allah ya umarci mutane sun yi fasikanci sannan kuma ya halakar da su a wani wurin kuma Allah ya ce kul inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah ko baya umarni da ne al to dan ne za a ce amarna mutara fiha mun umarci masu ni'iman cikin ka kafa ko ya suka yi fasikanci to shine abin da malamai suke cewa amarna mutara fiha sai muka yi umarni ga waɗanda ke cikin ta na wa Allah biyayya fa kwata koshi kuma sai suka yi fasikanci a bakon su biyan nan umarnin malam dalai haku ya mai daga nan umarni za ta fi jan jalin bari sauran jama'a masu rari an gane ko umarnin da Allah ya yi ya yi umarni na yin da'a a yamakon su da'a fa kwata koshi kuma sai suka yi sai suka yi fasikanci amarnahum bis sa'a hun fasa kofiya bil ma'asi fa haqqa alaiha al-qawlu fa ta tadmira akwai kiran da ke cewa amarna mutrafiha idan ka dauki kiran amarna mutrafiha wato sai mu shugabantar da mani'imta cikin wannan gari mu sa su ne su zanto shugabanni da suka samu shugabanci fa fasa kofiya sai suka kaucewa ta farkin Allah suka rinka fasikanci a sakamakon haka haka alai alqauli sai kalmar azaba ta tabbata kan wannan alƙarya fa da marna haka dinka da dai wannan aya take nufi waɗanda suke jawo a halakar da gari su ne mani'imta cikin gari shine Abdullah ibn Mubarak yake cewa hal afsada ad-din illa al-muluku wa ahbaru suqin wa ruhbanuha yace wa hal afsada ad-din shin akwai wanda ya wulakantar illa al-muluku ai wanda ya wulakantar da mulki wa da kuma muggan malamai waɗanda suke ɗora mutane akan ilimi dan wanda suke ɗora mutane fantararren tafarki wannan su ne wato suke rusa al'umma wa qawaru banuha ga jahilan masu ibada wanda zan ka ga a masallaci suna ibada ta jahilci wani ya gasa ya tsammata mutanen kirki ne ya koyi da su bayan bid'a ciki to waɗannan su suke halakar da al'umma masu mulki da kuma malamai idan sun lalace al'umma gaba ɗaya ta lalace to abin da dai wannan aya take nufi kenan sai dai kalmar fasikanci a nan gurin tana nufin kafirci domin kalmar alfisku tana ɗaukar ma'ana guda biyu tana zuwa da ma'anan fasikanci yin aikin laifin da bai kai kafirci ba tana zuwa da ma'anan fasikanci kafirci duk kuma wannan ayoyin qur'ani suke nuna haka ayat da zamu fahimci cewa fasikancin da ba a nufin kafirci da shi fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu ya wadanda suka yi imani in fasiki ya kawo muku labari fatabayyanu ku bi diddigi kaga nan fasiki ana nufin wa mummune mai sabo mun mu ne makareci da ya kawo labari ba ku kare taki ba ku karban labari sai ku sake bincike dan ku tabbatar gaskiya ne dan ku yi aiki da ko kada ne dan ku jefa dan anan ma wadannan suna fahimtar a idan fasiki ne farko ba karban labari Allah ta ba ta ku kare taki ba to ku bincika ku bi diki kamar da kira'an hanzar kifari suka ce fata sabbatu an tusibu qawmun bi jahalatin fatihu alama fa'altum kaga nan al-fisqu anan gurin bi ma'ana aikata saban da bai kai kafirci ba sannan Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum sai wal wal ayyuka guda uku dukkan sun bambanta juna ne da aiki ɗaya ne da an san fasikanci kafirci ne da sai a ce wa karra ila kul kubra ayyulu amma za ka ta ne wal fusuqa da an fasikanci wata daraja ce da bata kai ne ba kafirci wala isyan da kuma al isyan Allah ya haramta muku wannan baya son ku wannan yake wannan gare to kaga din yana nufin fasikanci wanda ba ke kafirci ba amma da Allah ya ce wa idh kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinni fafasaqa an amri rabbih al kufru an mana ne al kufru domin ta ce fasajadu illa iblis aba wa takbara wa kana min al kafirin ane ce sai ce fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi lil zalimin badala to in mutum baya fahimtar wannan raba raban sai ya kuskure akwai wani kasar da na gina mukabara da aka yi da wani a Kaduna wanda yake cewa duk fasiki kafiri duk wanda ya yi giya ya zama kafiri duk wanda ya kaza zama kafiri tunda fasikanci fasikanci kuma kafirci aka tambaye shi gogar ma menene hujjanka yace Allah ke wa amal ladina fasaku kama wa hunna kullama aradu an yakhruju minha wa yudu fiha sai duk fasikai wato makomarsa ita ce wuta in ma sun yi nufin fitowa za a ce ku koma to sai ya tsaya a nan kash abokin jayayya da shi kuma shi ma sai ya tsaya ana aka yi ta jayayya a kare ta ayar mana wa qila lahum zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukazzibun in sun yi yunkurin fitowa da sai a mayar da su idan an mayar da su me za a ce musu zuqu azaban nar ko dangana azabar wuta allazi kuntum bihi tukazzibun azabar da ko kasance kuna karetawa me kareta azabar wuta ne ne ji ne ko kafiri amma sai aka tsaya a rabin ayar ba ko tantan ayar ba da biyar yan bid'a da sai su kawo ma rabin nasi ko in kana mukabala da kan bid'a karka ya tsaya a rabin nasi domin idan ya tsaya a rabin nasi sai ya ci galaba kana sai ce kawai duk duniya mutum biyu ne ko mummuni ko fasiki haka yake haka man kana mu'minan ka man kana fasika la yasawu kace ko mummuni ko fasiki in ba mummuni ne sai fasiki ne fasiki kuma kafiri kenan yace ga Allah ta fa kana mu'minan ka mun kana kace amma alladheena amanu wa salihati falahum jannatul ma'wa wa amma alladheena kan kuwa fa min nar ko kaga ni kawo kullama aradu an wa yudu biha kaga ne sai sai in yi ka zatawa sai ka ce to kai ma dan wuta ne ba kana sallah bai zan ce na sallah to dan wuta ne me hujjar fawai musallina zai ce bai sai an yi ne ya ina ba za mu yi to anan da yake kullum a rajuwa ya furta na wujubi ya aka ce kana sanatin wa qila lahum haka wadan suke sai ce ai wanda baya fitar da zakka mushriki ne me wajen ku sai Allah ya bada cikin suratul fusilat wa wailul lil mushrikeena alladheena la yu'tuna zakata sai su ya anan azaba ta tabbata ga mushrikai zuwa mushrikai wadanda ba sa bada zakka sai su ya anan sai duk wanda ya bada zakka mushriki sai ce karanta aya wa wajen al-mushriki alladheena la yutuna Allah ya ce kuma suratul ka zakka maka ko madina a da wannan ayar ba ma maganar aka take ba irin wanda ake bayarwa ta kudi kai daga dattin shirka da Allah ke kada aflaha wa fitar kuskure suka yi amma ka isa ka ce su kafire ne ko da abubakar ya ce wanda ba su ba da bai ce musu kafire ba amma rukuni ne da idan mutane sun ki bayar da shi za a yake su yanzu mazinaci wanda ya eh, wanda yake magidanci da aka ce a kace shi dan ya kafirta ko dan horo duk wanda musulunci ce a kace shi gidan kafiri yanzu wanda ya kace dan uwansa musulmi yana da matan kafiri ko musulmi musulmi ne amma da aka tsaya kashe shi ai wannan abin nan ne mene ne haji ne da a tantare zurbin sa horo ne dan karwo ne sake nan gaba dan da za a kawo maganin kitan kai idan mutu ya kashe dan wansa shine wa kashe shi da me aka bude ta ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa mutane sai kitan kai amma sun mummune baka sauka shi mutum ba mummune ne masu sako shi yasa da za bada horon da za a faɗi punishment din da za a yi aka buɗe da me ya to amma me kawo wannan shine ka'idar da muke muka tabbatar farko duk wanda ya dauki qur'ani bai dauki hadisai ba ya gama yawo zai fada rama halaka haka yi ta dogon mukabara shi wanda yake mukabara da wancan din akan tafarkin gaskiya yake amma bai sai da zai kare gaskiya ba za a kawo nasi a ta akwai inda ya dan sace akwai na sai kauce shine inda yake da shi yanzu ka ce duk mai sako dan wuta ne kuma ne eh sai saboda me sai ce Allah sai tilka ta tilka hududullah sai ce ne Allah wa tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika al azim wa man Allah wa sai ce inna lahu jahannama khalidan fiha wa lahu adhabun man Allah wa fa inna lahu jahannama khalidin fiha abada a idza ra'u ma a yace duk wanda ya saba Allah dan mutane mutum kuma kafiri kan bid'a ake kullum sai su fahimci a karkace sai shi wancan yace to kike Allah ya ce wa ata adamu rabbahu wa to me za ka ce game da annabi Allah ne sako sai ya kalli yan koransa ce shin wa aka turo mana annaba adam ko annabi muhammad suka annabi muhammad to wannan mai wannan tabar gazar yana ne yana da magoya baya a nan gari yana nan yana da magoya baya a nan gari wannan su kawai suna ganin in ba ke ba da fatawa ba dole ya faɗa ke jahili titik in kana neman jahilci wanda sai ka haska da fitila mai batir uku to shi ne wannan wallahi tallahi duk jahili tantirin jahili wanda ba mukabala kamata a yi da shi ba duka lokacin Umar dan Khattab wallahi akwai wanda ba ta bukatar nan lokacin Umar dan Khattab wani yazo na daukar ayoyin Qur'ani na cewa aya kaza da aya kaza sun warware juna Umar bai ce a tara masa malamai su masa wazi bai ce kuma da dukan ya har sai ne ya tuba ya daina da kansa to irin wannan shakiyan duk abin da zaka ba su balas walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul azab alim duk ayat da zaka ba shi ba zai imani ba sai in ya ga azaba kiri kiri shi yasa amfani kenan aka saukar da takobi aka saukar da qur'ani masu son hujja sai su kama qur'ani wanda ba ya kewa hujja ta wurin kai sai a baki ne wala duka irin wannan ya kamata a yi kar ma ka sai kai mukabalar Allah nan da mu wannan sai tambaya ne an gina masallaci za a yi kamsu salawati daga baya kuma sai aka mai da shi juma'a ya halatta ya halatta mana ba wani kake da shi ko ne inda muke kace daga gobe za ka yi juma'a nan dan kai ba wanda zai juma'a farko ba ko a fili ba a gina masallacin ba fili kuke da shi sai kuka dan zagaye ki da waya ya halatta ku juma'a a zance mafi inganci waɗansu ne sun je wani gari ba kunta to sai suka iske mutanen garin sun gama sallah kamar ta azhar ko la'asar to su kuma sun zo ba su riga su kai wannan sallar ba ya halatta su yi kiran sallah a wannan masallacin kafin su yi wannan sallar a'a saboda idan kuka kira sallah sai ku haifar da rudu wanda za ku kira wani dan manufar kiran sallah shine sanar da mutane lokacin sallah yayi zo masallaci yanzu in kun ya riga an yi sallah sai a shiga ne sai dai in za ku yi to ku yi a cikin masallaci gurgurdan yadda za ku jiyar da kawunan ku dan ku tara maslaha guda biyu kun samu maslaha ta ladan kiran sallah ga wanda yayi ba ku daga murya ba ballantana ku haifarwa da mutane rudu amma ku daga murya za ku haifar da rudu Thank you. a cikin masalaci ko kadai idan kun yi kayan ku ba wai da za su yi ka ba eh wanda za su yi za su ji to ku bari in za su ku yi sallar bakin sallah ta yi wani na cewa a cikin masallacin wato yana so ya kafa mun hujja da magana ta gaba cewa kiran sallah cikin masallaci gida ne sai an fita to sai an fita waje wato ya iya tambaya bai ce baka sai a cikin masallacin wannan tunatarwa ce mai kyau wannan ce ya halatta ga haka yar da yar kani ka aure su kamar mutane ne guda biyu kowa na da ya sai ka aure yar wannan da yar wannan ya halatta ayar wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf wannan ana nufin idan yan gida ɗaya ne ukhtayni yan uwa biyu ya da kanwa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya bai halatta haka ara ka hada su lokaci guda sai dai in ka auri wannan ka saki sannan ka auri wannan daga baya ko wannan ta rasu ka auri wannan daga baya amma ka hada su lokaci guda bai halatta ba haka kuma yan uwa ta fuskar tayarwa ko da wannan balarabiya ce wannan kuwa yar afirka ce bakar fata sai aka samu uwa ɗaya ta shayar da su nono to wannan bai halatta ba ka haɗa su dan yadda ka sai ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ta haka suke ta fuskar auratayya ba ta fuskar rabon gado ba amma dai yarwa da yar gani wannan dan ka haɗa su babu wani abu sai dai kawai in kana ganin abin zai haifar da rushe zumunci to ba kowane halal bane ba za ka ce sai ka aikata idan wani lokaci akwai lokacin da aikata wani halal zai haifar da matsala to sai ka dakatar da shi da bai kai matsayin ka sai mustahabbi ko waje ba lantana ka ce dole sai na yi mata suna nan da yawa sai ka je ka aure wata dan kar kai abin da zai haifar da ruke zumunci kamar yadda ake cewa ne idan wa ya saki mace ya halatta kani ya aura ba nasin da ya hana shi a musulunci amma yanzu idan wanka ya saki mace sai ka zo kai kane ka aure ta wannan zai haifar da zumunci ne ko zai tara rusa ki to saboda koran wannan zumunci sai ka kyale ta kaje ka aure ta ba ga mata nan da yawa ba shi ne abin da zaka kiyaye ba dukkan halal ne zaka ce a'a kai tunda babu tunda ne babu wani abu na ke da haranta mu sai manyi ba haka ake ba kullum akwai ka'idoji na gari a wanda suke da dalilai malamai suna cewa me dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih ko kuma dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih tushe kafar barna shi yafi sama da jawo amfani ko kuma tushe kafar barna shi ake gabatarwa shi ne a gaba sama da jawo amfani yanzu ka auri matar da wanka ya saka in har kana son kana son ka maslaha ne amma auren ka kuma zai jawo mai mafsada in ka yi aure ba ka toshe mafsada in ka aure ka jawo maslaha wanne ake gabatarwa jawo maslaha ko kare mafsada kare mafsada shine ma'anar wannan ka'ida dar'ul mafasid aula min jalbil masalih ko kuma dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih wa wannan yake cewa dangane da masjidul aqsa yana son a yi bayanin yadda yahudawa suka mamaye shi wannan littafi guda na taɓa rubuta wata littafi ban samu damar gabatar da ita ba daga karshe kuma ta shiga cikin uh, jerin littafai na inda da zai fata wato tana da larabci ma'ana a sharkul hausa min nizar islam ma'ana rikicin gabas ta tsakiya a tabarau din musulunci ko a mahangar musulunci haka na tsara da tarihin masjidul aqsa da tarihin waɗanda suka rona a wajen yaya aka yi Umar dan Khattab ya kwato shi daga hannun Yahudawa ya aka yi sace kubutawa daga hannun musulmi yaya aka yi Salahuddin al ayubi dan kabilan Kurdawa ya sace kwato shi daga hannun wato kafirai ya tabbatarwa da musulunci shi yaya aka yi sace kwatowa daga hannun musulmai wani hanyoyi ne za ba sace kwato shi wannan yana cikin abin da na ne ba na rasa wanda ne bakin cikin rabuwa da shi na rubuta shi a lokacin nan mana jami'ar Madina ko da zai da za ka duk rubuce rubuce na da nan yanzu da malamai suka kan wannan abin da saboda haka dai abin da yake kai abu ne wanda yake baka da tabbas abin da yake rubuce ne yafi tabbatuwa saboda haka kuma wannan yana bukatar lakka ne guda sai dai kai hakuri sai wani lokaci an samu dangantakar magana da tafi wannan yarwa wannan yake ta mutum ya sallar tabarau a fuskarsa kuma tabarau din ba na likitanci ba na komai ba sallar sa ya take sallar ta halatta الأصل الجواز ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل يوجب ذلك قائد أبو حالة ba ka cewa haram kana da dalili kamar yadda na a mana jiya a karatun a shekaran jiya ne ko jiya a karatun cewa kullum mai cewa abu kaza haramun ne shi ake nema dalili wanda ya ce halal ne shi yamki alwafi ba a tashi daga halalci a je haramci sai da dalili in ba dalilin haramci to sai a wanzu a me halal saboda haka yin sallah da gilas halal ne duk wanda ya haram ne sai kawo ma nasin da ya haramta mutum ne wai aka sauke shi da maki a wajen yaki bai mutu ba sai a gida ya yi shahada ai mun faɗo na cikin karatu wannan yake cewa ka ce Aisha ta yi shahada akan wani jariri cewa dan aljanna ne annabi ya yi mata musu to yaya za mu da hadisin da annabi yake cewa dukkan jariri ana haifin shi akan fitra حديث أبو هريرة كتبين البخاري كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يذكرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء هذا حديث يجي معنى قول جاليلي أنا هيفتح أكل فطرة sai malamai suka yi safani dangane da kisra kamar da shekul islam ya ruwaito cikin ɗaya daga littafansa na manta shin menene kisra kisra shine musulunci ko kuma wani istida wanda yake masjidu lil islam wadan suka ce kisra shin fadar fage ce ta musulunci amma ba cikin musulunci ba wadan suka ce kisra ita ce kanta kafin bayan musulunci fitar sallahu alaihi fatara an-nas alaiha suka ce dan annabi ya ce dukkan jariri ana haihuwa ta kan fitra sai suka ce musulunci kenan da ka ce fa abawahu yuhawidina au aw yunasranihi aw yumajjisanihi iyaye guda biyu su suke mai da shi ba yahudi ko ba nasare ko ba majusi amma annabi bai ce ba su suke musulantar da shi kenan a musulunci da maki ma'ana duk jariri da za a kyale shi kadai kada tasirin iyaye ya shiga a cikinsa kar ya ga sharri kar ya ji sharri ko baka koya masa alheri wato alheri ne in dai da za a takar da jariri a wani inda ba zai cikin riba ba zai cikin riba ba zai gani ba da ido ba zai ji ba da kunne to akan musulunci zai tashi da annabi bai ce ba auyu musulma ne amma sai ce yuhawu janihi au yusrani au majsani kama tuntajil bahimatu bahimatan jama'a kamar yadda ake haihuwan jaririn dan tinkiya da cikakkiyar halitta annabi ce hal tuhissu minha min jada'a ka taba ganin an an haifi jaririn dan tinkiya da yankakken kunne ko da yankakken ido ko da yankakken hanci ai a duniya ne yankewar kunne ko hanci ko ido take samun ki amma da aka halitta shi an halitta shi ne jama'a ma'ana tamul khalqat min cikakken halitta to haka kowa gani dan haka Allah ya fitar sallahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqi Allah zalika bil qayyim walakin akthar an-nas la ya'lamun to abinda zan ce maka nan gurin ma'ana ha Aisha ta yi shaida kan wannan jariri annabi ya ce a nan kuma annabi ya ce dukkan jariri ana haihuwar ta akan fitra in mun dauki fitra a ra'ayin malaman da ke cewa musulunci kenan kamar annabi ya hana kai da akan wani musulunci a nan gurin sai mu ce da kai abinda annabi ya hana shine baya ta tabbas amma bai hana kai kyakkyawan zato ba sai idan ka bada tabbas guda akan mutum daya shi zai sa kowa bada tabbas kuma akan sauran da kuma mutane yan aka toshe wancan an toshe sauran gaba daya ko da annabi na da tabbas akan jaririn wannan dan aljanna ne amma ya hana dan saboda kai dan adam baka bayar da tabbas akan abin da ba wahayi bane tabbatar maka wahayi ya ce jariri wannan lafazi ne am amma babu wani am ba sai sai khusus ya shiga cikin sa ma min amin illa wa qad dakhala tafsir kamar da malaman kawai fiqh suka faɗa in ban da umum da suka shafi jaribin lahi ta'ala inna allaha bi kulli shay'in alim hadha amul lahi da kullu tafsir ala kulli shay'in qadir amul lahi da kullu tafsir bi kulli shay'in alima amul lahi da kullu tafsir amma ban da wannan abin da ya shafi jaribin lahi jaribin khalq wannan kun ma min amin illa wa qad dakhala tafsir kamar da Imam Suyuti ya kawo a cikin al-Itqan fi ulumul Qur'an dan haka wannan hukunci ne na gaba daya wannan kuma ke bantacce ne wala ta'arudu bainal am wal khas ba kin karo da juna tsakanin al-am hukunci na gaba daya wal khas da wani hukunci ke bantacce da aka ba mutum ina fatan ka fahimta tare da sauran me yasa ake jinkirta a salatu sai daga karshe a asali ya kamata ya a salatu a farko kamar da hadisin Abdullahi dan Umar ya nuna wanda Imam at-Tahawi ya rawaito a cikin Mushkil al da kuma Sharh Ma'an al da kuma Imam al a cikin Sunan dinsa annabi sai yake cewa idza azzanta al-awwala min al-fajr fa qul as-salatu khairun min an-nawm haka nan sama dinin yake idza azzanta al-awwala min al kai a cikin ka amma waɗanda suka ce a kiran sallah na biyu ake yi tawili suka yi cewa suka yi mu kiran sallan farko a wurin mu shine na biyu shine na farkon mu kiran sallah na biyun mu shine ikama me hujja ku suka ce annabi yake baina kulli azanaini salatu tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai me sallah ta nafila akwai nafila to me kiran sallan farko shine kiran sallah da aka saba me kiran sallah na biyu ikama annabi ya sanya wa ikama suna me kiran sallah kaga wannan tawili ne bai jidda ta ce wannan ai mun babu taglib ne larabawa suna da abin da ake kira taglib idan abu guda biyu suna da alaka da juna sai a bai wa ɗayan sunan daya ina fata an fahimta kamar yadda suke cewa al-aswadani suna nufin me al-ma'u wa tam ruwa da dabino kamar yadda suke cewa me al-qamarani suna nufin me rana da wata tare da rana tare rana sun tuni hakam wata sunan al amma sai larabawa suke ne al-qamarani tajriban li janib qamari ina fata mun fahimta kamar da haka ne kuma sai ta alfarqadani suna nufin wata da alfarqad wa kullu akhin mufariquhu akuhu la amru abika illa alfarqadani kaga alfarqadan ko farkar guda ɗaya ne wannan taglib ne kawai a takaice dai mafi rinjayen magana wanda ta dalili karfin dalili ana kiran a salatu khairun minan nawm a kiran sallan farko ne annabi kuma a kiran sallan ahadi sai dai kamar yadda muka ta gabatarwa yayin da muke ansa irin wannan mu mukan ce idan karantarwa ba ta isi mutane ba ba komai kai wancan din har zuwa lokacin da karantarwa za ta isi mutane saboda kar ka yi abin da zai kawo rudani matukar abin ba ya zanto wajibi bane ko rukuni daga cikin rukuni in rukuni ne ko wajibi ko farilla to dole sai ka yi ko mun rudanin da zai kawo sai dai duk rudani kai kawo mutane fadakarwa amma in ba bai kai wannan matsayin ba to sai ka ba hankali har koruwa ta ita mutane yanzu idan ka zo kai as-salatu khairu minan nawm musamman da azumi a kiran sallan farko yaya me zai faru duk wanda ya ji bai ta ba shi yasa wani mai kiran sallah da azumi ya as-salatu min an nawm shi fa a kiran sallah nabi ma yayi amma lokaci bai isa ba wata ne abinci ta leburori suka ce wallahi kika je ka hauka walwai to ta yi abincin sayarwa an zo ana sahur ya zo kiran as-salatu za a zo ka abinci ne ce wallahi sai ya wuri hau sai ka hau ka kace kai kuskure gaban nan to yanzu ne inda kiran a kiran sallar farko wannan ai dan zai wannan yawa da haka ya jama'a akwai hikimar karantarwa ba duk abin da ka sani bane zaka bayar da fadawarsa ga hadisin annabi da yake cewa ma'azu ka san hakkin Allah kan bayi ka san hakkin bayi akan Allah kun san dai hadisin ya faɗa masa hakkin Allah kan bayi ya faɗa masa hakkin bayi a wurin Allah ma'azu yake ce in bai mutane labari sai karka ba su labari in ka ba su labari sai su dogara da wannan ki aiki ki su amma da karkar rayuwar ma'azu kuma sai da ya faɗa yake dai ina jin takaitin karkin hudu da hadisin annabi guda ɗaya a taskata ta ilimi ba sanar ba tunda na zo karkar rayuwa ya kamata in faɗa ko kuma daidai lokacin da mutane sun ce za su iya fahimtar hadisin sai faɗa annabi ya hana shi faɗa saboda matakin mutane na wannan lokacin ba ba za su iya ɗaukan wannan ma'anar ba amma ga ya faɗa mu tun da kan zai iya fahimta nan take kuma kafin annabi bar duniya hadisi cikin bukari annabi ya Abu Hurairah leka bayan wannan katangar duk wanda ka gani yana ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ne mallan Allah ne ba shi labarin dan aljanna ne bayan da ya hana ma'az zai faɗa ya hana ma'az saboda matakin ilimin mutane ne kai wata akwai musu wannan ba ya san Abu Hurairah saboda me matakin siyasa to kullum wannan yana cutar da da'awa akwai abin da malamai ke kira fiqhul da'awa wanda ibn al-qayyim yayi karin da kyau a cikin ilamul muwaqqi'ina rabbil alamin tare da sauran waɗansu malamai tarkacin waɗansu surori daga cikin surorin alqur'ani kamar suratul ah, a'raf da kuma suratul hud wanda ake jero kiran da annabawa su ake fiqhul da'awa ba duk abin da ka sani ba za ka faɗa wa mutane akwai abin da ilimin mutane bai kai ba sai ka kyale shi shi yasa kuma imam malik ibn anas yake cewa ba malami bane ba wanda duk abin da ya sani sai ya faɗa kace wannan ba malami bane ba dan ka bargaza ne kawai abin da zai fata sai ya fi gyaran tsayawa malami shine wanda ya karanta abu ya karanta kuma halayyar mutane wannan zai zai mutu alheri zai kawo mutu rudo ko zai fata mata in mataki ilimin ya kai na faɗa masa sai a faɗa mataki ilimin su bai kuma ba kenan sai a dace ba sai wani lokacin a faɗa masa to da haka dai a salatu kar min nauka jidda bai ce ba za ka ce ba dole dan gasan haka yake ta fuskar hadisi a ka ce yau sai na ji na tabbata idan kare kawo maka mutane kana dauke da sakon tauhidi mutane na cikin shirka da bidoyi yin wannan musahabin sai ya hana su karɓi sakon da kake da shi na tauhidi kyale su karɓi asalul usul rukunul arkan shine tauhidi sannan sai ka ba su wancan daga baya sai su ji daɗin karɓa mutum ne ya sa da matarsa bayan jinin al'ada ya yanke kafin kun kai da yin wanka ba ya da laifi matukar ta yi ɗaya daga cikin ababe guda uku ba dole bane yin wanka abinda Allah abinda shari'a ta nuna mana in mace jinin al'ada ya yanke ta yi ɗaya daga cikin ababe guda uku miji na iya saduwa da ita wanka wanda shine babba na biyu ko da bata wanka ba yi sarki ta yi alwala na uku yi sarki kaɗai ta kama ruwa ya wadatar jinin al'ada ya yanke mata sai ta dauki mota ta je mataki ta kama ruwa ya halatta miji ta da ita ba sarki bane sai ta yi wanka duk wanda ya tarkanta wanka to ya karkanta ne ta hanyar ijtihadi amma ba nafsi ba ijtihadin da malamai suka farawa ta saka Allah ya ce fa ta zanna ta fil mahdi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tafaharna Allah ya ce har sai sun tsarkaka tsarkaka farko da yake nufi da yanke wajen al'ada sai kuma yace fa idza tafaharna idan kuma sun yi tsarki sai suka fassara wannan tsarkin da cewa shine ne wanka saboda sun ce at-tatahhur ce suka ce at-tatahhur kuma la yasduqu illa ala al dole wanka shi ake kira at-tatawwur saboda suka ce ziyaratun fil mabna tadullu ala ziyadatin fil ma'na ziyaratun fil mabna in adadin harfa cikin kalma suka yawaito sai ma'anar ta mata farada to tunda Allah ya tsara ta bayan asalin kalmar kulasiya ce fa hu ra harfa nawa uku yanzu sai aka yi ziyada a cikin ta ta fa ara ala wajen wazn tafa'ala ziyadatu ta ma'a tabi'i ya zanto kenan ta karu ma'anar ta ta kenan an fada da banta manata kun kasa ta kusi ne kuma wanka kenan tunda Allah ya ce wayan kuntum junuban fastaghfiru ya ce musu ai Allah ya kawo a tafakkur cikin Qur'ani yana nufin kama ruwa aina a ayan wallazi ne ta kazo masjidan qurara ko kufra wa tasdiqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl ولا يهلكن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه سجن فيه رجال يحبون أن يتطهروا gata din da kuka samu a can fa idza tafaharna nan ma an ce fihi rijalun yuhibuna an yatafaharu sai hakim ya rawaito hadisi ingantacce lokacin da wannan aya ta sauka annabi ya je ya samu mutanen ku ba yace me kuke Allah ya je ku a cikin Qur'ani yace in zo masallacin ku in yi sallah dan cikin masallacin ku ne akwai mazaje yuhibbuna an yatafaharu suna son su farkata wallahu yuhibbul mutahhirin Allah ko yana son masu farkata me kuke Allah ya je ku da wannan yaba sai suka ce mu muna da makwabta Yahudawa mun san cewa an ba su littafi kafin mu to wanda kowane ɗaya daga cikin su idan bayan gida ya kama shi ya je ya biya bukatan sa ta bayan gari yakan ɗauki buta ya tsarki mu ma sai muka rinka yin haka sai ki haba shi yasa Allah ya yabe ku yake fihi yuhibuna an yanzu an yabe su ne da wanka ko da kama ruwa ashe a tasawur shine ne samun ruwa kenan fa idza tatahharna me ma'anarsa idan yau yi da ko an yi sarki idan an kama ruwa ma wada kar ba su hunna min haythu amarakumullah in la yaftawa min al-nasani kaga amma ibn kasir har cewa ijma'i ne cewa sai mace ta wanka miji zai kasance ta ibn hazm ya raddi yace ina aka sami ko da ke ba ina da abin hazm ba albani dan ibn hazm ai ya riga ibn kasir zuwa sai albani ya raddi yace hawa ibn kasir ina ka same ijma'i bayan ga katada ga mujahid ga yi ibn zubar kowa yi sun duk waɗannan guda uku cikin manyan a sun yadda yan an yi sarki ya wadatar ina ijma'i yake ko mutum da ya aka samu ijma'i ya rufe ballantana guda uku ko musamman mutane irin su mujahid irin su da irin su ikirma maula ibn abbas yace min ayin lakal ijma' haka ibn hazm cikin muhalla ya kawo waɗannan asar na wannan tabi'ai waɗanda sun yadda kawai kamar waya wadatar a sai matsala ba ijma'iyya ba khilafiyya khilafi ko an an min cikin matsala ba a cewa suka suwa suka fi yawa a suwa suka fi karfin dalili ko mutum ɗaya ne a nan bangaren can bangaren mutum ɗari in mutum ɗaya na da karfin dalili shi ake ɗauka waɗansu da dama sun lance kala jamhurul ulama kala mu jamhurul ulama kala aksar ulama ta to inda yawa suka nan miki inda yawa yake ba nan gaskiya take ba inda dalili yake nan ne inda gaskiya take ina fata an fahimci wannan sai dai in mutum ya kusance ta ba riga ta wanka ba yanzu ya zama mai akan ta kenan wanka biyu ga wankan janaba ga wankan ne jinin to idan kai a wato jinin haila kai idan dai wanka wani tarko dole sai ta biyu nan ma aka sabani wadan suka ce dole sai ta biyu ta niyyar wankan al'ada gama wancan daban wadan suka ce a wannan hadisi mu ma shine hujjar mu الأعمال بالنيات لأنه من باب مقابلة الجمع بالجمع التي كثر لكثرة آدم هل يأتي الأعمال تكم يسمي النيات لأن الأعمال جمع من عمل النيات جمع من نية إذا كل عمل واحد له نية واحدة أما نية واحدة بأملين بديوبا الأعمال بالنيات فكذا هو واجب وجب wannan kuma wani fage ne wanda za a samu bayanin sa a cikin wani littafi da wani malami abin nan ne na matas a janar azhar mai suna makasibul mukallafina littafi ne mai kyau da mutum zai same shi a dai ta fuskar niyya dan da mutum ya same shi ya wadatar da ku yi hakuri abubuwan da yawa zan dauki na kusa da na karshe shine wani yake cewa ya ji an kai karatu da tijiri bai zama wajibi ba wanda ya bada wannan fatawa shi ne Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen a cikin gidan rediyon nan na kasar Saudiya mai suna Izaatul Qur'an akan wani tsari na addinin musulunci da ake yi mai suna Nurul Ala Darbi me ya na al'amari wannan gaskiya ne tajwidi ba wajibi bane ba abin da aka fito ne amma ne ya saba wa fatawar su malaman kira su malaman kira a wurin su tajwidi wajibi ne haka suka ce al'asar duk tajwidi amrun lazimun man lam yujawwid al-qur'ana atim duk wanda bai tajwidi ba suka ce mai sako ne ba hadisi bane ba na faɗa ma malaman kira suka ce ai bai waka ne wannan ba hadisi bane ba amma su sauran malamai daga cikin malaman hadisin da suka ce ba wajibi bane akwai ibn hajar al-asqalani suka ce abin da yasa muka ce ba wajibi bane ba wanda bai iya tajidi ba kenan kuma haranta masa karatun qur'ani ba a samun da musulunci kuma sai da ne qur'ani idan haka ba wajibi bane ba sai dole mutum ya karanta qur'ani sai dai ku yadda karanta qur'ani tajidi shi ke nuna kamalar mutum shi zai sa tajidi ya zama a shi zai sa mutum ya karanta dai irin karatun da ya fi zama daidai to kullum ko an fi son mutum ya samu kamala sama da na kasu walam ara fi uyubin ta aiban ka na kasul alas ala tamam saboda haka kullum idan an samu tamam sai a kai gare amma ba shi zama cewa wajibi mutum ba zai sallah ba sai ya iya tujudi in haka ne duk mutum goma na musulmai nawa ne suka yi tujudi duka da sallar su ba ba ai mutum ba da karfin halin da zai faɗi wannan mai abu na kusa da karshe yana cewa a yana roƙon yan uwa ne da taimaka masa da addu'a mahaifinsa ya rasu a cikin watan Ramadan 28 ga wata muna fatan Allah ya ji kanki da gafara kuma Allah bayar da hakuri ga iyalansa kuma Allah ya ji kan dukkan iyayenmu da malaman mu da sauran ƴan uwa mutane da suka ga mu gidan gaskiya wannan na karshe kuma sanarwa yake yi cewa akwai tafsirin akwai tafsirin Jafar Mahmud Adam wanda aka yi a garin Maiduguri a kasar na rediyo yana da su gaba ɗaya sattin su ga duk wanda yake bukatan a tafsirin da aka yi din wanda ya fara ne tun daga farkon suratul araf har zuwa karshen suratul hud kasat din 27 ne wanda yake son ya samu wannan kasa din ko wani bangare daga cikin su ya iya saduwa da shi alabi ali a waje a kofar masallaci daga waje bayan an tashi da karatu wato yana nufin babbar kofar kenan ta fita ya ce yana da kasat din ya zo da su ga wanda yake da sha'awa wani sai da ya faɗa wa fiye da ya fi yana sabon titi a wani wuri da aka sa masa sautul qur'an kafin ka je makarantar annabi